Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin biyar ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara sabuwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani da aka buɗe. Abinda masana harkokin tsaro ke gani hakan zai yi tasiri sosai a yakin da ƙasar ke yi da ta'addanci. Bayan haka za ku ji cewa gidauniyar tsohon shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ta shirya wani taro albarkacin ranar kare muhalli ta duniya don tattauna gudunmuwar da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su bada wajen yaƙi da gurgusowa hamada da zaizayar ƙasa. Za kuma mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba yako Makeri. a yau litinin an kai hare-hare da kuma gwabza kazamin fada a yankunan babban birnin kasar sudan kamar yadda mazauna birnin suka bayyana inda aka bada rahoton rashin bin doka a kartun babban birnin kasar da kuma yankin dafur wanda ke yammacin kasar bayan shafe sama da makonni bakwai ana gwabza kazamin fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna faɗan da aka yi da ake yi tsakanin sojojin na ƙasar wato na ƙasar sudan ɗin da kuma dakarun sa kai na rsf ya yi kamari ne bayan rugujewar yarjejeniyar tsagai da bude wuta da saudiya da kuma amurka suka sanya hannu a kai yakin da ya rutsa da mutane sama da miliyan ɗaya da dubu dari biyu a cikin ƙasar sudan tare da tura kimanin dubu dari hudu waɗanda suka tsere zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da sudan lamarin da ya yi barna sosai a babban birnin ƙasar inda saura mazauna yankin ke fama da faɗace-faɗace da kuma hare-hare ta sama da mafashi. a yau litinin ne mazauna yankin suka ba da rahoton tashin hayaki a wasu yankuna bayan kazamin fada a garuruwa guda uku da suka hada da babban birnin kasar khartoum da kuma omdurman da bahari sun bayar da rahoton gama a kudancin khartoum da kuma lugudan wuta a omdurman iyalan wadanda hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a indiya ya ritsa da su a cikin shekaru da dama da suka gabata sun cika wani asibiti a birnin bubanswar a yau litinin kenan domin ƙoƙarin gano gawarwakin 'yan uwan nasu yayin da jami'an layin dogo kuma suka ba da shawarar gudanar da bincike akan hadarin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 275 'yan uwan fasinjojin da suka mutu a hatsarin a ranar juma'a sun yi layi a wajen cibiyar kiwon lafiya ta all indian da ke birnin gabashin india a halin da ake ciki waɗanda suka tsira su kuma wato ake musu jinya a asibitoci sun ce har yanzu ba su fahimci yadda aka yi wannan lamarin ya faru ba a wani asibiti an kafa manyan majigi a wajen asibitin an kafa manyan majigi guda biyu inda aka fitar da hotunan gawarwakin jini ya dabaibaye su sannan kuma ana wahala kafin a gano su a yau litinin shugaban amurka joe biden zai wata tattaunawa da prime firaministan kasar denmark matt frederickson wanda za su mai da hankali a kan batun taimakawa ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin ukraine jaridar financial times ta ce kasashen yamma sun nuna damuwarsu akan cewa china da rasha ka iya amfani da rikicin da ake yi a yankin arctic su kara yin tasiri a wurin kasashen canada denmark finland iceland norway sweden da kuma amurka sun yanke hulɗa da ƙasar rasha a bara a matsayinta na mamba na wannan ƙungiyar ta arctic bayan ta kai samami a ƙasar ukraine rasha ta faɗa a yau litinin cewa sojojinta sun dakile wani gagarumin harin ukraine da za ta danna akan iyakarta harin da ta kira mafi rauni amma kuma bai yi nasara ba rasha ta ce harin na ukraine ya hada ne da bataliya shida na makaman zamani da kuma bataliya biyu na tanki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasan Senegal ta ɗan katse layukan sadarwa ta wayar hannu a jiya Lahadi a Dakar babban birnin ƙasar biyo bayan mummunan tashin hankali da 'yan sanda tsakanin 'yan sanda da magoya bayan madugo 'yan adawan ƙasar Usmani Sonko. Sanarwar gwamnati ta ce an dakatar da layukan wayar ne na sa'o'i kalilan a Juma'a a jiya Lahadi saboda wasu sakonnin kiyayya da kuma na tashin hankali da ake yadawa. a ranar alhamis ne aka yanke wa ko hukuncin wato bata tarbiyyar yara kuma za a daure shi tsawon shekaru biyu a gidan yari sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara zaman gidan yarin ba an kuma wanke sonko a ranar alhamis daga wani zargi da ake masa na yi ma wata mace fyaɗe da kuma yi mata barazanar kisa sonko zai kasance babban ɗan takarar da zai fafata da shugaban ƙasar makisal inda idan sal ɗin ya yanke shawarar shiga takara a karo na uku a zaben shugaban ƙasa da za a shekarar 2024 'yan rajin kare 'yancin dan adam da kuma 'yan gudun hijiran rohingya sun bayyana damuwa akan shawarar da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yanke wato na rage yawan abinci da take bayarwa na agaji a karo na biyu a cikin watanni uku ga sama da mutane miliyon guda na 'yan kabilan rohingya daga myanmar wanda a halin yanzu suke zaune a wata unguwar marasa galihu a kasar bangladesh sakamakon karancin kuɗi hukumar abincin ta majalisar ɗinkin duniya a ranar 1 ga watan yuni ta rage samar da abinci na wata-wata da take yi ga 'yan gudun hijirar rohingya daga dala goma zuwa dala takwas wannan adadin ya kusan dala ɗaya da aka samu rage akan wato akan abinci da ake baiwa kowane mutum guda a cewar wata sanarwar da hukumar ta fitar a watan jiya 'yan gudun hijirar rohingya suna cikin damuwa ganin cewa za a iya ci gaba da samun irin wannan ragi na taimakon abinci da ake basu ragowar sama da wato ragowar samar da abincin ya biyo bayan wanda hukumar ta yi a cikin watan maris sakamakon karancin kuɗi inda hukumar ta rage dala goma sha biyu zuwa dala goma kan kowane mutum guda hukumar ta shirye-shiryen abinci ta duniya ta ce tana fuskantar raguwar tallafi take samu na miliyan hamsin da shida lamarin da ya yi sanadiyar rage abincin da take rabawa. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja. A karon farko tun bayan rantsar da shi, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fita daga fadar gwamnati domin kai ziyara sabuwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani da aka buɗe wadda ke ƙarƙashin jagorancin janar Baba Gana mai mangunu mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Uh, to see that we are getting proactive abin da na gani a nan yau ya nuna da gaske ake yi cewa ana tattara bayanan sirri domin a yaƙi ta'addanci wannan aiki ba zai yi ba idan babu ilimi yaƙi da ta'addanci wanda ba a dora shi kan tafarki na ilimi ba to zai kasance yakin da ba zai wani albarka ga kasar najeriya ba dole ne mu haɗa kai domin mu yi aiki tare gwagwarmaya da ƙoƙarin da jami'an tsaro na najeriya baki ɗaya za su yi tilas ne a haɗa kai a baki ɗaya a guri ɗaya domin a samu jituwa ta yadda za a tinkari ta'addanci a lokaci guda bisa ga tsari ɗaya muddin za a rika samun rashin jituwa ko hamayya ko rigingimu tsakanin jami'an tsaro to babu shakka yaƙi da ta'addanci zai ci galaba a kan najeriya kuma tattara bayanan sirri ba zai wani amfani ga kasar ba in ji shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu bayan kammala taron na shugaban kasar na tuntuɓi janar muhammad babagana mangono domin in ji muhimmancin wannan ziyarar da shugaba bola ahmed tinubu ya kawo wannan cibiyar ta yaƙi da ta'addanci a najeriya inda yake cewa wannan ziyarar da shugaban kasa ya kawo wa wannan cibiyar namu na yaƙi da ta'addanci da rashin tsaro ya nuna wa duniya ba ma 'yan ƙasa ba cewa alkawarin da ya yi ya yi yaƙi da ta'addanci yana nan yana kan bakansa ba zai canza wannan abin da ya sa gaba ba. Mahimmanci yadda na gaya maka na ɗaya shine ya nuna duniya ba ma yan Najeriya ba wannan abin ya ɗauke shi da zafi dole sai an yaƙi an samu galaba akan wayannan mutanen in ba haka ba duk sauran abubuwan da yake so alkawuran da ya ba zai yi nasara ba na biyu ya nuna masa cewa tun da muna shirye a samu a kwance wayannan abubuwan da suka dunkule saboda a samu zaman lafiya a ƙasa na farko ya san cewa mun yi magana da 'yan majalisa 'yan majalisa sun sa a cikin sabon doka na yaƙi da ta'addanci to sabon dokan ya ba wa ofis ɗin mai bawa shugaban ƙasa shawara harkar tsaro ya ba shi dama da izini ya yi aiki tare da duka jami'o'in tsaro su dinga kawo duka bayanai sannan a ɗauka a tace a je a bashi in ba mu samu haɗin kai ba duka wayannan abubuwan da muka sa a ƙasa ba za su yi amfani ba shi da kanshi ya yi wannan magana ya ce ba za mu iya shuka irin wannan abun ba daga baya kuma ba za mu yi amfani da shi ba saboda haka duk abin da an buƙatar mu zai bamu na uku kuma ya nuna wa jami'an tsaro baƙin cikinsa game da rashin haɗin kai rashin jagoranci kuma ya san cewa sha'anin yakin ta'addanci a ƙarni na ashirin da ɗaya, kowa da kowa na da mahimmanci ba kawai soja mai bindiga ba da arsasi akwai masu bayanan sirri akwai masu aikin iyakan ƙasa akwai masu aiki akan na'urori masu aiki su yaƙi shigowar miyagun ƙwayoyi miyagun makamai da sauran su duka wayannan abubuwan ya nuna baƙin cikinsa cewa muna da mutane masu kwanya masu ilimi amma an kasa amfani da su domin rabuwan kai. mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara fannin tsaro kenan janar muhammad babagana mangano mai ta tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da a yau Litinin biyar ga watan Yuni ƙasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar kare muhalli ta duniya. Gidauniyar tsohon shugaban Ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ta shirya wani taron ƙasa da ƙasa domin tattauna gudunmuwar da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su bada a yunkurin kafa gagarumin shingen itace da ƙasashen afirka suka sa gaba da nufin tunkarar matsalar kwararar hamada da zaizayar ƙasa wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai kubutar da kasashen yankin sahel da sahara daga gurgusowar hamada da illolin canjin yanayi ya sa kungiyar tarayyar afirka a shekarar 2007 ta yi na'am da wannan yunkuri da ainihinsa kungiyar sayan da ce ta kullo da shi a 2005 da zummar kafa shingen itace a tsawon kilomita 8,000 wato daga senegal zuwa Djibouti, sai dai kawo yanzu kashi 18 daga cikin ɗari na wannan aiki ne aka kammala dalili kenan gidauniyar tsohon shugaban kasar nijar ta shirya wannan taro da ke samun halartar ƙwararru da 'yan kasuwa daga kasashen da abin ya shafa domin duba ta inda za a bullowa abin in ji shugaban gidauniyar ta fim isuhu muhammadu La contribution du secteur privé doit être prise en compte et recherchée, d'où l'importance Hekta miliyan 100 na kasar noma ne ake fatan farfadowa a ƙarƙashin wannan shiri na kafa shingen ni'ima da ya kamata a kammala kafin nan da shekarar 2030. shugaban cibiyar shambur da commerce mai kula da bunƙasa sha'anin kasuwanci muhammad sidi ya yaba da dabarar shigar da 'yan kasuwa a wannan fanni yadda nasarar yake cewa jamen trotar pour bien faire yan kasuwa dama amfani ne kuma kun ji isuhu dama ya ce lalle wanda duk ya investir cikin aiki na kasa dama muna cewa cikin hausa kasa ba ta karya duk wanda dai abin da ka ba ta za ta maido maka shi ke yau taba kasa wanda dai yanzu in ba gwamnati ba kuɗi inda za ka taba kasa za a ce ma wato wanga mu ce ta gado ce har za ta iya kawo ma masaloli wannan tsari ya kamata gwamnatoci su yi aikin shi na biyu kuma inda aka cewa harkar insurance wanda suka hiddo yanzu da za su rika bada akan wata shekara ana iya rashin samu ko haka nan za ta kama mutane ina ji wannan dai tsari biyu in dai aka kama su aka ba gwamnatoci suka bada karhi su 'yan kasuwa abin baya musu wuya ba su fara wannan aiki kwararre akan kan sha'anin noma da kiwo Dr. Habubakar Manzo na kallon matakin a matsayin wata hanyar zaburar da 'yan kasuwa su zuba jari a fannin noma da kare muhalli. In yau kai kana da hilin zaka yi shifka, shi kuma can yana da wani kamfanin shi wanda yake hudo gas. Kenan ku ne za ku yi magana ku Ni ga abun nake hudawa na gas wanda yake yana eh, gurbata yanayi kai kuma itatuwa nawa gare ka kan shibka gujiya ce kan ta eh, wake ko kuma manyan-manyan mangwarurruka ne gare ka nawa suke zukewa ina gas ɗin wani kuma nawa suke sa cikin ƙasa. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum wanne ya jagoranci bikin wannan haduwa ya jaddadawa mahalartan cewa gwamnatinsa a shirye take ta ba da dukkan goyon bayan da ake bukata don ganin mafarkin kafa shingen ni'ima ya cika kafin nan da shekarar 2030 kamar yadda aka kayyade tun a washe garin bullo da wannan shiri da ke hangen samar da aikin yi ga mutane miliyan goma a kasashe goma sha ɗaya ɗin da ke cikin wannan tafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaman mana barma To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. malam gayya sa malam gayya ko za ta fashe idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya gwiya ina mafita Zani ya fi kemini gwiya To madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Sani Malamfashi. A Najeriya, sabuwar gwamnati ta kama aiki gadan-gadan tun daga kan gwamnatin tarayya kama ya zuwa gononin jihohin tarayyar kasar kowanne ya yi kalaci da abin da yake gani mafiya ala ga gwamnatinsa. misali sabon shugaban kasa bola ahmed tinubu ya fara ne da janye tallafin man fetur kuɗin da aka jima gwamnatocin da suka gabata sun yi ƙoƙarin janyewa suka gaza amma shi da zuwan shi sai wap ya cire shi domin cirewar ya zama wajibi matakar ana son a magance matsalolin da ke addabar kasar wato ta najeriya ta fuskar tattalin arziki su kawo gwamnonin jihohi misali gwamnan jihar kano ya fara ne da soke takardar mallakar filayen da aka rarraba gab da cikar wa'adin gwamnatin da ta shuɗe da kuma gine-ginen gwamnati waɗanda aka saida wa mutane ba bisa ka'ida ba ya ma sa a rushe wasu gine-ginen da aka yi irin waɗannan wurare kwatankwacin abin da ya faru kenan a can jihar sokoto inda can ma sabon gwamnan ya soke takardun mallakar filayen da aka raba gab da cikar wa'adin gwamnati da kuma masarautun da aka bada a daidai wannan lokaci duk an dakatar da wannan al'amari don kowa jihar katsina abinda suka mai da hankali shine gwamnatin ta ba da takaddun gayyata ne ga kamfanin samar da wutar lantarki wato kyarko da kuma wasu bankuna waɗanda ba sa biyan kudaden shiga ga gwamnati kamar yadda aka tsara to amma ja haɗe wuri guda makudan kuɗin tallafin da ake sanyawa ga man fetur shi ya fi ɗaukar hankalin jama'a domin shi ne ya zama tamkar hantsi leka gidan kowa shin me ake nufi da kuɗin tallafin man fetur kuma me ya sanya ya zamanto wajibi a cire shi tambaya kenan da na yi wa masanin tattalin arziki ko mai yin sharhi ga shirye wato aminu ibrahim ga kuma amsa da ibada a takaice abin da ake nufi da tallafi shine taimako da gwamnati take badawa a yadda ake sai da mai a gidajen mai gwamnati za ta shigo da mai misali a kan naira ɗari biyar sai a ce a za a saida mu mutane a naira ɗari biyu wannan bambancin naira ɗari uku ne tallafi da gwamnati take badawa maimakon ta sayar a kan naira ɗari biyar sai tana sayarwa a kan naira ɗari biyu to wannan tallafin ne yanzu gwamnati ta ga ba za ta iya ci gaba da shi ba saboda kudaden da take kashewa a kan tallafin yana neman ya fi karfin aljihunta to shine yanzu gwamnati ta ce to abin da ya fi yanzu za mu cire wannan kayar wato wannan tallafin da muke ba uh, mutane ko jama'ansu an cire kowa ya je ya siya mai akan yadda gwamnati take shigo da shi kuma da dan wani riba da za a samu a ciki na su masu gidajen mai amma me ya kawo tallafin man sani in ka duba an kafa kamfanin NMPC. domin research da exploration wato bincike da kuma haƙo man fetur da tace shi hmm. ta siyar a kasashen waje kuma ta wanda aka tace a siyar ma mutanen najeriya hmm. sai ya kasance yanzu ita NNPC in ta bar wannan muhimmin aiki da ya sa aka kafata sai ta koma ita yanzu take siyo man to kaga nan akwai al'ayan tambaya me yasa nnpc take shigo da mai bayan kana da refineries guda hudu suna da matatan mai guda hudu me zai sa nnpc ta shigo da mai so kaga refineries mu matatun manmu sai aka don kwafar da su ba su aiki kuma wannan tallafin da ake bayarwa wa ake ba nnpc ake ba ko ko wasu mutane ya kamata wannan a bincike ita nnpc domin shi kan shi ko group managing director kwanan nan ya fito yayi bayani ya ce yanzu su suke shigo da mai ba wani mai shigo da mai to kaga inda ƙasa ce da aka san abin da ake ya kamata a binciki nnpc a game suke yi me yasa ba su gyara refineries ɗin mu ba matatun mu in har wani ɗan kasuwa zai iya a shekara hudu ya kafa kamfanin matatan mai wanda ya fi kowane matatan mai girma a duniya a shekara hudu akan dala biliyan goma sha tara nnpc tana da refineries guda hudu wanda ta kashe kusan dala biliyan sha uku a gyaran refineries ɗin to kaga ba hankali a cikin wannan abin Aminu Ibrahim mai sharhi game da harkokin tattalin arziki a Najeriya. To ko yaya masu kula da harkokin yau da kullum ke kallon janye tallafin man fetur a daidai wannan mawuyacin hali na tsaka mai wuyan da 'yan Najeriya ke ciki duk da irin abubuwan da suka gudana ɗaya bayan ɗaya kawo yanzu? Dr. Awal Abdullahi ya amsa mani wannan tambayi. kamar da aka sani shi wannan janye tallafin man fetur wato wani abu ne an daɗe da ƙoƙarin ganin cewa an yi shi in an tuna gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi ta fama da wannan kafin nan gwamnatin jonathan ma ta yi ta fama da wannan al'amari so kenan a za mu yi tunanin lokacin da tsohon sarkin kano kuma tsohon gwamnan babban bankin najeriya sunusi da sunusi ya yi tsokaci na zahiri ya fito da tsirarra da matsalar wannan tallafin man fetur wanda 'yan najeriya suka yi ta koke to amma a halin yanzu yunkurin da aka yi na janyewan ba laifi ba ne eh ya kamata a ce an janye din amma kamata kamata ya a ce sabon gwamnati kuma sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dubi halin da 'yan Najeriya kusan miliyan biyu da talatin suke ciki kafin janyewar. Abin ya zo bakatatan ba tare da an shirya ba mutane ba su zata ba ga halin da ake ciki na talauci ga halin da ake ciki na yunwa harkar tsaro ya hana mutane musamman mutanen arewacin Najeriya noma kuma a wannan shekarar ma ba a sa ran za a yi noman da ya kamata a ce an yi domin ciyar da al'umma wanda har wata majalisar ɗingin duniya da masu hangen nesa suna hangen cewa najeriya za ta iya kasancewa cikin kasashen da za su fada cikin harkar yunwa saboda matsalar rashin abinci domin ba za a yi noma ba mm. wannan abun dubawa ne da ya kamata a ce gwamnati ta yi duba wajen janye tallafin nan kamar na ce ba laifi ba ne janyewa amma da an raba shi gida uku kuma a raba shi gida biyu tsarin janye tallafin a janye kashin farko mabi kashin sittin cikin ɗari kuma a bada wani ɗan takaitaccen lokaci kafin a ƙara janye kashi ashirin 25 da biyar a cikin arba'in da ya rage sannan a ƙara jan ya kashe arba'in da biyar daga baya to mutane ba za su ji zafin shi a lokaci ɗaya ba mm. idan an duba shugaban ƙasa yana ta tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amarin da tunani ko kuma yunkurin yin ƙarin albashi ko kuma ba da wasu allowance allowance amma wannan da za a yi za a ba da shi ne ga ma'aikatan gwamnati wanda suke ma'aikatan gwamnatin tarayya ne ko na jihohi to mm. idan ka haɗa ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi duka a cikin mu 'yan Najeriya da ake hasashen miliyan 230 duka ba su wuce miliyan 15 zuwa miliyan 20 ba. To kaga kenan in ma za a ba da tallafin zai zama to masu mora kusan ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari na 'yan Najeriya ba. Yaya za a yi da sauran 'yan Najeriya da suka shiga halin ha'ula'i. Wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi ya ƙara kuɗin mota, ƙarin kuɗin motar nan ya ƙara kuɗin komai kayan abinci, kayan masarufi, komi da ka sani a Najeriya kuɗin shi ya karu so ɗari uku su kashi ɗari uku to kuma ga babu kuɗi kamar na ce ga yunwa ga hmm. matsalar tsaro ga yadda halin da al'umma suke ciki hmm. aka yi wannan a gwamnatin da al'umma suka zaɓa cikin farin ciki da tunanin cewa mutumin nan da aka zaɓe shi Bola Tinubu nan ɗan siyasa ne ya san harkar kasuwanci ya san harkar gwamnati tun da ya yi gwamna na shekara takwas ya yi sanata shi yasa 'yan Najeriya suka fito suka zaɓe shi bisa da kyakkyawan zato to kuma sai ya zamanto a ranar farko masu kulli ta sama yadda kullin da aka yi ya hada da haba da haƙori da hanci da baki da ido gaba ɗaya ko ina jini ne yake fita. Dr. Awal Abdullahi mai sharhi game da harkokin yau da kullum a Najeriya. Babu shakka cire tallafi ya zama wajibi. To amma lamarin sai ya zama tamkar waka cika tashi aka yi wa talaka wanda baya aikin gwamnati domin duk wani tallafin da ya zo yakan tsaya ne ga waɗanda suke aikin gwamnati wanda an san inda za a same su da yadda za a bi tsarin abin ya kai gare su sai an diba wannan lamari. Sani Shabi Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani Sha'aibun Malamfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 56. To yanzu kuma ga wannan sakon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a mu na hantsi. madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. yau ta gaci a yau Litinin ne an kai hare-hare da kuma gwamza kasamin fada a yankunan babban birnin ƙasar Sudan. Kamar yadda mazauna birnin suka bayyana inda aka bada rahoton rashin bin doka a khartum da kuma yankin Darfur da ke yammacin kasar bayan shafe sama da makonni bakwai ana gwamza kasamin fada a tsakanin bangarorin sojoji masu gaba da juna. faɗin da ake yi tsakanin sojojin ƙasar da kuma dakarun sa kai na rsf ya yi kamari ne bayan rugujewar yarjejeniyar tsagai da bude wuta da saudi arabia da kuma amurka suka kulla da yammacin ranar asabar iyalan waɗanda hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a india ya rutsa da su a cikin shekaru da dama da suka gabata sun cika a wani asibiti a birnin bhubaneswar a ranar wato yau litinin kenan don kokarin gano gawar gawarwakin 'yan uwansu yayin da jami'an layin dogon suka ba da shawarar gudanar da bincike akan wannan hadarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 275 'yan uwan fasinjojin da suka mutu a hatsarin a ranar juma'a sun yi layi ne a wajen wata cibiyar kiwon lafiya ta all indians da ke birnin gabashin india a hali da ake ciki kuma waɗanda suka tsira da ake musu a jinya a asibiti sun ce har yanzu ba su iya gano dalilin da ya haddasa ko iya kwato ya haddasa wannan hatsarin ba a yau litinin ne shugaban amurka joe biden zai wata tattaunawa da prime minister kasar denmark med frederickson da za ta mai da hankali a kan batun taimakawa ainihin kasar ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin ukraine jaridar financial times ta ce kasashen yamma sun bayyana damuwarsu kan cewa china da rasha ka iya yin amfani da rikici da ake yi a yankin arctic su ƙara yin tasiri a wurin kasashen canada da denmark da finland da iceland da norway da sweden da ma amurka dukkaninsu sun yanke hulɗa da rasha a bara a matsayin matsayinta na mamba na wannan kungiyar bayan da ta kai mamaya a ƙasar ukraine To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yau zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya